wai ke karuwa mai cin bashi tambaye ki ce nake so in yi dan gutsun uwarki da uban waye ke wannan habetin are ba da ni ba ko wallahi wallahi kin sasare sare ko ni wane ne a kin sasare sare ko ni wai a yanda zaki ma ban wani gida ko ban da uban gida dan mai tun tun waɗanda baka yarni ni da ke da aka sa na goge bidiyoyi ka kika ga na dora tun anan zaki san ni ban uwar gida ban uban gida dan gutsun uwarki wallahi uwarki zan ci ban kiwa mai roho dan wannan baya da sauran kuɗi na kike kiman habeci uwar ki zan ci in cika kamar billahi allazi la ilaha illa huwa ki hana wa barci he dai ni in hana ki barci na rantsa da girman Allah saboda ban da bakin uwa ban na uba in kin isa ki kama suna wanda yake tare ban da shi dan kisan shi ba magana ba sai in shi sa ke bashi habeci to ka jama'a dubu biyu tura bidiyo dubu biyu na yi gurab dubu biyu tura bidiyo tsirarar yan jama'an tiktok da kowa da jarumai manya dubu biyu dubu biyu kai wannan jikin da bai da kyau ba za a tura ma ba a'a kai da na ce da kai ka turo dubu biyu in tura ma dubu biyu bidiyon gayu da na ma. assalamu alaikum jama'a duk wanda ya kalla wannan bidiyon idan na mana subscribe ya yi sharing idan na ƙararrawan sanarwa mun gode ana tare su kuma wannan mutanen a yi musu fatan alheri a yi musu fatan shari'a na gode mu je zuwa